gwamnatin sojan jamhuriyar nijar ta kaddamar da makarantar horas da dabarun yaƙi ga dakarun sojan ƙasar har ma da na ƙasashen ƙetare da ke buƙatar horo daga jamhuriyar ta nijar domin tunkarar 'yan ta'adda da kuma wato tsaron cikin gida salisu bukari na ɗauke da rahoto kaddamar da wannan makaranta ta ilimi mai zurfi na aikin soja ko kuma makarantar yaƙi wani babban ci gaba ne da aka samu a fannin horo na manyan sojoji a ƙasar ta Nijar wanda ta hanyar wannan makaranta za a samu dukkanin cikamakin horo da zai sa a zama cikakken babban soja kuma makaranta ce da a halin yanzu ta buɗe kofofinta da ɗalibai kimanin ashirin da shidda da suka haɗa da manyan sojoji da kuma manyan jami'an gwamnati na fararen hula manjo kanal Ahmadu Jibbo Barti shine ya wakilci ministan tsaron ƙasa ta Nijar yayin ƙaddamar da wannan makaranta Ya ce, wannan makaranta dai ta tabbata ne sakamakon cikakken goyon baya da jajircewa ta shugaban kasa kuma babban kwamanda na sojoji na kasar Nijar Brigadier Janar Abdulrahman Chani. Makaranta ce da ta kumshi kayayyakin da suka dace a fannin horas da manyan sojoji wanda za mu iya cewa na cike gibi ko cikamakin horon da ake baiwa manyan sojoji da sauran jami'an tsaro a mataki na ƙarshe na horon manyan sojoji domin kasancewa cikin tafiyar zamani da a kulle yamma ake samun ci gaba a fanni na aikin soja wanda ta kamata mu rinka la'akari da shi don kare muradun kasar mu. Sannan a hankali dai tunda Nijar ta shiga wani sabon tafarki na samun cikakken mulkin kai a fannoni da dama tun dai ake kallon buɗa wannan makaranta ta ilimi mai zurfi ta soja a matsayin wani mataki na kaucewa yawan dogaro na zuwa wasu ƙasashe domin samun irin wannan horo manjo kanal rafiu kulibali shine babban kwamandan wannan makaranta ta yaƙi ta jamhuriyar nijar la vocation de ya ce aikin wannan makaranta shine na ta horas da manyan sojoji ta yadda za su iya jagorancin babbar runduna ta soji sannan su iya ɗaukan babban nauyi na tafiyar da aikin cibiyar sojoji ta ƙasa ko jagoranci a matsayin babban darakta ko kuma duk wani irin mukami a cikin aikin soja inda ake tattauna batun siyasar tsaron ƙasa ta sabili da haka wannan makaranta ta yaƙi za ta ba da ƙarfi ne wajen koyar da dukkanin dabaru na yaƙi da sauran hanyoyi na baiwa ƙasa cikakken tsaro don haka sojojin da wannan makaranta za ta yaye to za su kasance sun iya aiwatar da duk wasu ayyuka da ake bukata na fuskar tsaro sai dai da yake tsokaci kan wannan batu farfesa dikko abdulrahman masani kan harkokin tsaro da yaƙi da ta'addanci a jamhuriyar nijar ya ce a nashi gani buɗe wannan makaranta wata babbar dama ce ga sojojin na Nijar da ma sauran ƙasashe amannan ƙasar ta Nijar. musamman a wannan yanayi da muke ciki na ta'addanci inda sojojinmu ana nuna cewa suna buƙatar horo mai zurfi kuma da kayan aiki wanda ya kamata a basu saboda su kare al'umma da kayan al'umma gaba daya tun da can shekarun baya duka wannan horon ana bada shi ne a kasashen turai musamman a ƙasar horanshi kenan dama ce a gwamnati ya ba ƙasar nijar gaba daya da musamman sojin nijar saboda su samu horo wanda za su yi aikin su cikin fusaha da kuma nasara gaba daya Baya ma ga manyan sojoji na ƙasar ta Nijar, wannan makaranta ta horon manyan jami'an tsaro da ma sauran manyan jami'an gwamnati a fannin harkoki na tsaro da dubarun yaƙi ka iya karɓar ɗalibai sojoji na ƙasashe a minnan ƙasar ta daga Mali da Burkina Faso. Daga nan buwan na tuntubi ambasada Ismail Ahmad mai sharhi kan tsaro a yankin Sahel inda ya ce Nijar na da jan aiki a gabanta wajen magance matsalolin da take fuskanta a ciki da wajen kasar duk da samar da wannan makaranta. To ka san harkar Nijar musamman harkar da ya shafi tsaro za a iya cewa kusan da tsawon lokaci da ta ɗauka a matsayinta na ƙasa ta dogara cokam ne da goyon baya da kuma tallafi da take samu daga ƙasashen ƙetare musamman ƙasar Faransa. Yanzu Nijar ta fara kusan ƙoƙarin yunkurin tsayawa da kafarta. To amma kamar yadda ka sani harkar tsaro yanzu a faɗin duniya mutum ɗaya baya iya yi wa shi kaɗai dole sai ya samu waɗanda za su goya masa baya a yanzu a fili wanda nijar take alaƙa da su ƙasashe ne wanda su kansu ɗin suna fama da wannan matsala ta tsaro babban ƙalubalen nata shine da za ta dakile al'amuran da suka shafi tsaro ɗin so aka samar da wannan makaranta ɗin dole ne sai an samu ƙwararru waɗanda suka san ƙalubalen da ke fuskantar harkokin tsaro yanzu a faɗin duniya musamman a zamanance. kalli batun kamar alaƙa da ka fara magana a kai ya makomar yarjejeniyar tsaro tsakanin Nijar da ƙasar Rasha. To ya danganta da buƙatun da suke da shi ga juna ɗin. Misali ita Rasha ba haka kurin za ta zo ta samu Nijar inda ce za ta tallafa mata ba. ita mata da nata bukatun duba da abubuwan da suka faru a kasar mali da abin da ke faruwa a kasar burkina faso to ita kanta rasha din a niger idan ka za ka duba a yanzu akwai arzikin kwal da yake tasowa musamman arewacin niger musamman wurare irin su amzigar mazaurare irin su jado waɗannan wurare ne wanda a yanzu idanun turawa ya yi kai sabida haka da alamu duk da kalubalen tsaron da rasha take fuskanta ba za ta bari wannan dama ta kubuce mata ba ta samun wato kawaye da kuma abokanan hulɗa musamman inda ta subuce cewa faransa irin su yammacin afirka kuma nijar ɗin tana da abin da rasha za ta iya amfani da shi wurin amfana da juna shine arzikin gwal din nan. Shin Nijar na da karfin ikon tunkarar duk wani kalubale da take fuskanta na tsaro kenan? Shi kalubalen tsaro yanzu a zamanance ake tafiya da shi. Ba wai irin yadda yake bane kamar yadda yake a da misali yawan tara sojoji ji ko yawan fitowa da su ko wani abu ana amfani da harkoki na leken asiri da fasaha ta zamani da kuma ƙere-ƙeren irin waɗannan jirage masu tuka ko sarrafa kansu din wannan shine abubuwan da ake da bukata da su a harkokin tsaro a yanzu To matakin na gwamnatin Nijar na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar IES ke fuskantar kalubale. Ya kake kallon wannan kalubale? Ita tana fuskantar abubuwa a yanzu guda uku. Na farko tana fuskantar matsala ta tattalin arziki. Na biyu tana fuskantar matsala ta shi kanshi tsaro ɗin. bai ƙasa bace wadda za ta iya fitowa har ta iya tallafawa wani. Na uku shine makotanta. Babu inda take da cikakken tsaro a makotan da take da shi misali in ba ƙasa Algeria ba. in ka tsaya ka duba a arewa maso yammacinta burkina faso yammacinta mali a arewa maso gabashinta akwai kasar libya wanda nan ma an jima ana fama da rashin tsaro tsakanin nijar da libya din sannan a gabashinta akwai ƙasar chadi wanda nan ma kasan akwai 'yan boko haram wada kungiyar 'yan isis wanda suke fama a nan gurin ambasada ismail ahmad kenan mai sharhi kan tsaro a yankin sahel kuma karshen jigon shirin kenan yanzu